السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قبل درس yau za tashi albabul kenan ko bayan wata mukaddima da ta kunshi fasli ke mai kiyaye za mu dace malai sai albabul na farko رؤية الله سبحانه بالأبصار في الآخرة بيان تبتد جن الله رانا تاشن القيامة بالأبصار بإدانو mutane masu imani za su ga Allah ran kiyama da idanu nusa da take hannun ku shafi 275 kenan ko qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wujuhu yawma idhin wasu fuskoki a wannan yini masu ni'ima ne yani mushrika wato za ka gansu da haske sura ta saba'in da 75 aya ta biyu, ila rabbi nazira tana mai duba zuwa ga ubangijinta a dai sura ta saba'in da 75 din aya ta uku, ma'ana kiyama, ya yani ra'iya lafazin nazira ai ra'iya waznan wa ma'nan وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكروها aka ce gani lafazin annabar a harshen larabci to yana da fuskoki da yawa yana da manoni da yawa ga su za mu ambace su awwalan fuska ta farko imma an yakuna Allah subhanahu aniya nazar al-i'tibar ko dai a ce Allah yana nufin duba ne irin na izina ka kaulihi ta'ala kamar fadar Allah madaukaki da yace afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ashe ba su duba ba zuwa ga raƙumi yadda aka halitte shi sura ta 88 aya ta 17 to wannan duba na farko ke duba na biyu au kuna aniya nazara lintizar ko ina nufin kalmar nazara da ma'anar intizar sauraro jinkiri jira ka kauni ta'ala kamar fadar madaukaki da ya yace ma yanzuruna illa sayhatan wahida ba komai suke sauraro ba face tsawa kwaya daya min al-aya at-tasi'atu wal min as-sura as-sadisa was-salatin aya ta 49 a sura ta 36 suratu yasin to ko wannan ainihin ganin ko sauraron da mazin nazira ويكون عنيا نظرة أو يكون عنيا نظرة تعقل كوكما نوعي نظرة نهو أكو أعرف اللارفسي أنا نفن sauraro irin na jin kai wato duba irin na jin kai ka kauli ta'ala kamar fadar madaukaki da yace wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wala a suratu sadi sura ta uku suratu ali imran aya ta bakwai. Allah ya ce ba zai dube su ba duba na tashin alkiyama wato duba na ne na tausayi da nufi aw yakunu aw yakuna aniya nazara ru'ya ko kuma a ce aka ce nazara ana nufin ganin abu da idanu fala yajuzu an yakuna Allah azza wa jalla aniya nazara tashkil wal i'tibar to a nan dai kwata-kwata bai halatta a ce Allah ina nufin duba ne na tunani da izina da yana al'asirata laisat bidari shi ba saboda lahira ba gidan tunani ba ne ba gidan izina ba ne gida ne na ne na karɓar sakamakon tunani da mutum ya nan duniya da abin nan da ya nan duniya wala yanzu za an ya kuna aniya nazarar ba kuma ba zai yi a ce ina nufin duba ne irin na sauraro ba لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه ذاك فذكر النظر كما فذكر الوجه فزا فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه فأنا نفهم أبن إذا نودة كي فزكا سبكني كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا انظر في هذا الأمر بقلبك كما عندما سيارين سكتي كدوب وانا أبن لزوجي أركا أيضا سنة نفهم كغير دينا كبير an gane lam yakun ma'anahu nazar ala ainai ba ma'anansa ka duba da idanunka ba wa kadhalika idza zikra an nazar ma al lam yakun ma'anahu nazar min intizar to kamar haka ne in aka ambaci an-nazar aka kuma ambaci fuska to ba ina nufin duba ne irin na sauraro ba alladhi yakunu lil-qalbi wanda zai kasance da zuciya wa aidan har ila yau fa inna nazara min intizar la yakunu fil janna duba irin na sauraro ba zai kasance a gidan aljanna ba da annal intizara ma'ahu tangisun wa saboda haka ce kafin ka fara jin dadin gidan aljanna sai kayi yi wani sauraro to wannan tangis ya gurbata maka dadin gidan aljanna wa ya ainihin masa da dadi wa jannati alhali yan aljanna suna cikin abin da ma la ainin suna cikin wani jin dadi da ido bai taɓa ganin irinsa ba wala uzunun a kuma ba wani kunne da ya taba jin sa min al'aishi salim na daga rayuwa mai daɗi wannan imin mukim da jin daɗi wanda yake mata tafsi na har abada wai za ka na haza haka za in wannan abin da muka faɗa haka yake lam yajuz an yakunu muntazirin da aka bai halatta a cikin aljanna sun tsaya suna jira da annam kullama khabara bi balihim shay'un atutu bihi ma khuturihi bi balihim saboda yan aljanna inda suke duk abin da ya tsarsa zuciyarsu ina sarzuwa zuciyar su za kawo shi ba jira ba a jira aljanna ba jira yi mene a wata suke ta ita aljanna ce kushi ba jira sai ba an gani wai za ka na zalika ka zali to in ko haka ne fala ya juzu an yakuna Allah azza wa jalla arada nazara ta'assu ba za a taba tunanin cewa Allah ina nufin wai sauraro ne na jin kai ba annal الخلق لا yuzu an يتعطفوا ala khaliqihi saboda su bayi bai kamata bai halatta gare su a ce bayan ni'imar da Allah ya musu na gidan aljanna kuma wai a ce wai suna jira yi musu ta ni'ima suna sauraro da haka ne idan Allah ya tantaye yan aljanna me kuke so muku sun kiyawa ubangiji me muke so bayan kai mana komai ko kenan ba ka jira yi musu na har sai masu ilimi sun ce ku ce ya yi da ku kare fushi da ku har abada to sannan kuma za a gano wannan a yi magana wai za fasadatul aqsamu salasa in waɗannan nau'o'i guda uku na annabar sun ɓaci ba duba ne na tunani ba ba duba ne na sauraro ba ba duba ne na rahama ba to in waɗannan ukun gaba ɗaya sun ɓaci a yiru a wannan faɗar Allah wujuhu mai izin nazira ila rabbiha nazira sahha al-qismu ar min a nazar to kaso na hudun shine kawai ya inganta wannan ma'ana kaulihi shine ma'anar fadar Allah da yace ila rabbiha nazira annaha ra'iyatun tara rabbaha azza wajal idanu za su ga Allah na mu'mine ran tashin alkiyama mai boya da daukaka wa mimma yubtilu qawl almu'tazila na daga abin da yake bata wannan da'awa ta mu'tazilawa anna azza wajalla arada bi qawli ila rabbiha nazira nazara lintizar da suka ce wai Allah ina nufin zuba ne na sauraro a da yake ila rabbiha nazira abin da yake bata wannan annahu qala ila rabbiha nazira cewa yi ila rabbiha ko ila duk sanda kace ila wani abu da yake na maka distance ne an gane su wa nazar lintizari la yakunu maqrunan bi qawlihi ila to in duba ne irin na sauraro to ba zai kasance a gwama shi da lafazin ila ba la'annahu la yajuzu inda al-arabi an yaqulu fi nazar lintizar ila saboda a wajen laraba bai halatta lokacin da kake son ka ce mutum ya maka jinkiri na dafa zikin za ka ce ila ala tara Allah ta'ala lamma qala baka ga Allah madaukaki da tashi cewa ma yanzuruna illa sayhatan wahida ba komai suke jira ba face tsawa kwaya daya lam yakul ila sayhatin wahida abi bai ma ma yanzuruna illa ila sayhatin ba ku an fahimta saboda nan sauraro ne suna jiran su ji busa kaho ne kawai if kana ma'ana hulintizar saboda anan da Allah ya ce mayan zuruna ina nufin alintizar ne wato mayan ta zuruna illa hatan wahida wa kala azza wa jalla mukhbiran an birti Allah mai boya da lokaka ya faɗa cikin sha'anin ta tace fa nadiratun bima yarji'u al-mursalun sai in jira in ga ne manzannin da na aika wa annabi sulaimanin ya su dawo da shi an gane ga nazira ba gani ba ne na ido don haka falamma aradatul intizar an kun ila ita ma da yake tana nufin eh, eh, ba tana nufin gani ne na ido ba ba ta ce ila ba sai ta ce fa tun bima wa qala imru'ul qais imru'ul ta ce in فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدي أم جندلي ite kudin in tanzira ni in kun min jinkiri sa'atan min ad-dahr komai kankantar lokaci na riba nan da yace sa'a ba yana nufin awa daya ba komai kankantar lokacin da kuka bani to ni dai kasancewa da ummu jundub zai mun amfani an gane ku kaga nan da yace tanzira ni ba ka kalle ni bane ko kai min jinkiri ne falan ma arada intizar lam yaqul ila da yana ke yana nufin intizar ne bai ce ila ba falan ma qala subhanahu ila rabbiha nazira kenan da Allah mai tsarki ce ila rabbiha nazira alimna annahu lam yurid al-intizar ba ina nufin jinkiri bane wa yana ma arada nazara ru'ya ina nufin gani ne irin na ido ولما قرن الله عز وجل النظر kuma da allah ya الله gwama an النظر da انبتن fuska. arada nazar al'ainai da lataini fil waje to wannan ina nuna ina nufin gani ne da ina idanu suke yi guda biyu wanda a fuskar suke kama kala kamar yadda Allah ya ce qad nara taqallubobi ka fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha الثانية مئة أربع وأربعون قد نرى تقلب وجهك في السماء للي منا قد نجد يا na ka qiblatan tambaha to lalle wallahi da sannu za mu juyar da kai zuwa ga alƙibla da kake so sura ta biyu suratul baqara ayat 144 fa zakara alwajh sai Allah ya kawo fuska wa inna ma arada taqalluba aynayhi abinda Allah yake nufi ya ga jijiyawar idanunsa nahwa sama bangaren sama yanzuru nuzulal malak alaihi ina duban hanyar sakowar mala'ika gare shi yusrifu Allah ta'ala lahu an qiblati baitul maqdis ila al-qibla Allah zai turo shi ita ya juyar da shi daga kallon baitul maqdis zuwa kallon ɗakin Ka'aba an gani to da haka nan Allah ya ce kan nara takalluba wajhika fi sama kaga aka kira ni alwajihu an fahimta to wannan yana nuna kallo ne فإن قيل ما ليس ذات لما قلتم إن قوله تعالى إلى ربها ناظرة إنما أراد ila sawabi rabbiha nazira ila rabbiha zuwa ga ubangiji tana duba ina nufin ina nufin duba ne zuwa ladan ubangiji ko tana sauraron ladan ubangiji ila lahu sai ce da shi sawabun lahi gairuhu aka ce ladan ubangiji ba ubangiji ba ne wallahu subhanahu wa ta'ala qala ila rabbiha nazira shi kuma cewa ubangiji cewa tana mai duba zuwa ga ubangiji inda lada take faɗa ake jira sai faɗi lada amma sai ce ila rabbiha wa lam yaqul ila ghayrihi nazira bai ce zuwa wannan sa take kallo ba ko take duba ba wal qur'anul azizu ala zahiri shi kuma qur'ani ana daukar sa ne a zahirin sa walaysa lana an nuzilahu an zahirihi illa bi hujja ba mu da iko mu ce mun gusar da qur'ani daga zahirinsa sai da dalili wa illa fa huwa ala zahiri in ba wani dalili zai sa kawar da shi daga zahirinsa to dole a dauke shi a zahirin ala tara anna allah azza wa jalla lamma qala salluli wa abuduni baka ga da allah yace ku mun sallah ku yi bauta ba lam yajuz an yaqul an yaqul qa'il bai halatta wani yace innahu arada ghayrahu yana nufin aiwa wani sa ayalla da yadda da shirka ba ku wa yuzilul kalam an zahiri a ce ya gusa wa yazilal kalam an zahiri a ce ya gusar da magana daga zahirinta fali zalika lamma qala da haka da Allah yace ila rabbiha nazira lam yazilana an nuzila alquran an zahiri bi ghairi hujja yace ila rabbiha nazira bai gare mu mu gusar da wannan qur'anin daga zahirinsa ba tare da hujja ba ثم يقال للمعتزلة سننزام الشيء المعتزلة إن جاز لكم أن تسموا أن قول الله تعالى إلى ربها ناظرة in ya halatta gare ku ku ce ila rabbiha nazira inna ma arada bihi annaha ila ghairihi nazira ina nufin yace ubangiji yana idanun suna sauraron wani ubangiji salima la jaza li ghairikum an ya kula inna qawla allahi subhanahu wa ta'ala to me ya hana ya halatta ga waninku da fada a fadar Allah zai ce la tudriku absar ganne ba su ganin sa ba su diskarsa suna nan shida aya ta ɗari da uku a rada da ala ta gaira hu ana nufin ganin wani ba zai iya ganin wani ba an gani ba Allah ya ce la tadriku al absar ba wa huwa yadriku al absar to a can in kun ce la rabbi zira, yana nufin ladan Allah ne to anan in wani yace an nan da Allah ya ce la tadriku al absar ba ina nufin ido ba zai iya ganin sa bane a ba zai iya ganin wani sa bane shi ne zai hana wannan dalili za a ce ba zai iya faɗa haka ba babu dalili an gane ku walima la yaruddu eh, la yuradu annaha la tudriku dan ne ba za a yi walima yuraddu annaha la tudriku dan ne za a yi masa rabi shin ya faɗa haka a ce a ah, annanin ba za a yi ganin Allah ne wa mu mimma la yaqdiruna ala al-farqi fihi wannan ba za su yi bambanta wannan ba in dai suka ce can ila rabbi hanazira ana nufin ganin wani Allah nan kuma suka ce la tudrikul absar ba ana nufin Allah bane ana aka ce wani ya ce shi ma nan ba ana nufin Allah bane ana ana nufin wani Allah ne sai suka ce anan ba sai da ba ma tun ya yarda to wannan akwai taushewar hankali an gane tunda abin da ya faɗa a can ma ya fi nuni zuwa gare shi fiye da abin da ya faɗa a nan tunda cewa ila rabbiha nan kuma zamiri ne zamiri ku bai zama eh, suna ku ambatan suna ya fi karfi akan ambatan ne zamiri an gane wa dalilin akhar ga wani dalilin na ba wani ma yadullu ala anna Allah ta'ala yura bil absar na daga abin da yake nuna ana ganin Allah da ido قول musa sallallahu alaihi wasallam fadar annabi musa da yake rabbi arini an zuru ilayk ya ubangiji duba min nuna min kai in ganka sura ta bakwai aya ta 143 surat al arab an gani to da annabi musa mu allah in nuna masa kansa wannan yanzu za a iya ganin sa ke saboda ne wala ya juzu an yakuna musa salawatullahi alaihi wasalam wa qad albasa, allah al-jilbab an-nabiyyi bai halatta a ce annabi musa alaihi salam wanda allah ya sa masa tufafi na annabta wa asamahu bima asama bihi al-mursalin ya kare shi ya tsare shi da abin da ya tsare manzanni da shi a ce kan ala rabbahu ma yastahiru alayhi a ce ya nemi ubangiji ya tambayi ubangiji wani abu da yake korarre ne ga Allah fa idza lam yuzalika zalika ala musa sallallahu alaihi wasallam in wannan ya zama to bai halatta ba annabi musa ya aikata alimna annahu lam yas'al rabbahu mustahila to mun tabbatar bai nemi abin da ba zai ba a tare da ubangiji wa annar ru'yata ja'izatun ala rabbina ta'ala kuma ya halatta ga ubangiji subhanahu wata'ala kawai a nan duniya ne ba za a shi ba sai an je lahira sai a shi walau kanat ru'yatu mustahilatan da a ce ganin ubangijin nan korarren abu ne ala rabbina ta'ala ga ubangijin madaukaki kama za'amatul mu'tazila kamar yadda mu'tazila suka riya walam ya'lam zalika musa sallallahu alaihi wasallam amma ya zama to annabi musa bai sani ba wa alimuhu hum haka ya kace su suka san sun san haka amma su sun san haka annabi musa bai sani ba lakanu ala qaulihim to bisa wannan abin da suka faɗa ba da sun kasance alamu billahi min Musa sallallahu alaihi wasallam sun fi annabi Musa sanin Allah wa hadha ma la yad'ihi muslim wannan ko abu ne da ba wani musulmi da zai da'awar sa yayin da shi sai kala kailin wani bai faɗa yace alasun ta'lamuna hukmallahi fi bihari al-yawm ba ba kun san hukuncin Allah a cikin zahari ba yau ولم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قبل أن ينزل amma annabi bai sani ba gabanin a saukar da shi kafin a saukar da hukuncin annabi bai sani ba amma yanzu ko aikun su mutanen jahiliya ya sun san hukuncin to amma annabi bai sani ba an gane to kamar idan sun faɗi wannan da'awar kenan to kila lahu ga amsa lam yakun ya'lamu nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam zalika qabla an yulzima Allahu al-ibada hukm az-zihar manzo Allah sallam bai san hukuncin hakan ba ne gabanin Allah ya lazunta mutane hukuncin zahari saboda ai zuwa ya tattu da mutane akan ɗabi'a da al'adu ko bayan zai tabbatar da su zai ko da to wannan shi ma zai harin al'ada ne. da haka yin Allah ya ga dama ya tabbatar da shi kenan amma yanzu da bai tabbatar ba manzo Allah bai san hukuncin da haka da ta da yake sai ta ce gefe ya zan yi da ke bayan ga abin da ake al'ada ban san wani hukunci ba wanda ba wannan ba a gane falamma alzamahum alhukma bihi lokacin da Allah izzazunta bayan sa hukunci da wannan ziyarin a alama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qablahum to sanar da annabin sa wannan hukuncin gabanin al'ummarsa kuma alama nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam daga bayan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sanar da bayi wannan hukunci falam yati alaihi waqtun lazimahu hukmuhu falam ya'lam sallallahu alaihi wani lokaci bai zo wanda ya lizunta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hukuncin ba da ka bai sai shi ba amma yanzu da ya zo ya sani wa antum za'amtum anna musa sallallahu alaihi wasallam wata lazimahu ilmuhu wa alimtumuhu antum al'ana lazimakum bi jahlikum annakum bima lazimakum al'ilmu bi al'ana ala musa sallallahu alaihi wasallam kuna cewa annabi musa abin da ya tambaya lokacin da ya tambaya shi bai sani ba to abin da ba ku gano ba shine jahilin ku ya sani yanzu kuna so ku yi da cewa kun ba annabi musa sanin Allah wa hadha khurujun an muslimin wannan ku fita ne daga cikin addinin musulmi mutumin ne da zai ya fi annabi ilimi ko ya fi annabi sanin Allah to wannan ya bar musulmi wa dalilun akhar ga wata hujja daban mimma yadullu ala jawazi ru'yati Allah bil absar abinda hujjar na nuna halaccin ganin Allah da idanu قوله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم فدر الله بيقول عن موسى ليتي فإن استقر مكانه فسوف تراني كان لك دوزا نزل يتجلي قريش إن دوزا يتبتها إن ليتي تودوبا كان دوزا ذاك قريش سورة تبقى سورة العراف آية 142 فلما كان الله تعالى قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا kasancewar Allah yana da ikon da zai tabbatar da dutsen ya bayyana a kansa kana kadirin allah al-amr alladhi law fa'alahu lar'ahu Musa sallallahu alaihi wasallam a cikin Allah yana da ikon aikata abinda inda ya aikata shi annabi Musa zai gani shine idan ya bayyana akan dutsen dutsen ya tabbata da Allah ya tabbatar da dutsen dan ya duba kan dutsen zai ga annabi Musa a annabi Musa zai gani an gane fadalla zalika ala anna Allah ta'ala qadir an yuriya ibadahu nafsahu wannan sai ya nuna ko da anan duniya Allah ya hana bayinsa su gaiti amma yana da ikon da ranar kiyama zai nuna musu kansa wa annahu ja'izu ru'yatu kuma ganin Allah ya halatta abu ne mai yiwuwa an gane fa in qala idan ne fada yace falima لا قلتم إن قول الله تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني من الآية تبعيد للرؤيا ميهانا كتي آه ده الله يتي فإن استقر مكانه فسوف تراني الله إنا سينون المي سنساني قبرا دنس معناه بنيمي وحلا to ga amsa kila lahu sai a ce da shi law arada Allah azza wa jalla tab'id ar-ru'yati la qarana al-kalama bima yastahillu wuqu'ahu da Allah yana nufin ya nesanta ganin nasa ne da sai ya gwama maganar da abin da faruwarsa ba za ta yi ba walan yukrinu bima yujawizu uquahu da bai gwama shi da abin da faruwarsa na iya na iya yawa ba falan ma karanahu bi istiqrarir jabal da Allah ika gwama abin ganin nasa da tabbatuwar dole wa zalika amrun maqdurun lillahi subhanahu wa ta'ala kuma wannan abu ne da Allah zai iya dalla zalika ala annahu jayizun an yura Allah ta'ala wannan ya nuna cewa za yi zai yiwu a ga Allah mado ala tara anna al khamsa alam ma arada tab'id sulhi hali man kana harban li akhiha qarant al kalam bi amr mustahil fa qalat ma lokacin da ta zo ta nuna sulhu tsakaninta da mai fada da dan wanta abu ne da ba zai yiwu ba da ta tashi faɗa ba sai ta gwama shi da abin da ba zai yiwu ba ta ce wala usalihu qauman kunta harbahum hatta ta'uda bayadan halqatul qari ta ce ba zan taba sulhu da mutanen da kake faɗa da su ba har sai doki baki wuluk ya koma fari ta zai yi doki baki wuluk to ko baki baki ne zai koma fari ta ce to ba za ta yi sulhu da mai faɗa da dan wanta ba har sai doki baki wuluk ya koma fari kan zai yi wallahu ta'ala inna ma khataba al-arab bi lughatiha Allah ya magana da larabawa ne da yaran su wa ma najiduhu mafhuman fi kalamiha wa ma'qulan fi khitabiha kuma duk abin da muke samun sa a cikin qur'ani mafhuman fi kalamiha ana fahimtar sa a yaran maganar larabci wa ma'qulan fi khitabiha kuma ana fahimtar sa a cikin maganganun su falamma qarana ru'yata bi amrin maqdurin jaiz da Allah in gwama ganin da abin da yake zai iya yiwa alimna anna ru'yata Allah bil absar jaizatun ghairu mustahila eh, mustahila sai muka gano cewa muka san cewa ganin Allah abu ne mai yiwa ba abu ne korare ba dalilin akhar ga wata hujja daban qala Allah azza wa jalla Allah bai goya dauka ya ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada al 10 bi 19 akwai kyakkyawa ga waɗanda suka kyautata kuma da ƙari sura ta goma sura ta yunus aya ta sha shida kala hadu ta'wil malaman tafsiri suka ce annazur ila Allah azza wa jal ana nufin ziyada din nan duba zuwa ga Allah madaukaki ganin Allah wa lam yun'imi Allah ta'ala ala ahli al ahli aljannati jannati bi afdala min nazrihi ilayhi wa ru'yatihim lahu Allah bai wa yan aljanna wata ni'ima da tafi ganin sa da za su yi ba a ranar tashin alkiyama ko a gidan aljanna wa kala ta'ala kuma Allah ya yake waladai na mazin min al-ayati as-salis as-khamis wa was-salafi min surat al-khamsin surat an suratu qaf ayat 35 ite kuma akwai kari a wajen mu kila an nazuru ila Allah azza wa aka ce karin nan shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala kuma Allah ya sake cewa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar yan aljanna randa da za su hadu da Allah shine salam aya 33 suratul ahzab aya 44 an gane wa idza laqihu almu'minuna ra'awhu in kuma mu'mine sun haɗu da Allah to za su kenan wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun 53 al-15 kalla aha innahum ma rabbihim yawma idhin lamahjubun lalle su arna yan tawaye yan ta'adda munafikai fasikai fajirai mabarnata an rabbihim yawma idhin a wannan yini su gaburan ubangijinsu la mahjubun wallahi ababan kangewa ne ba za su ganshi ba sura ta 83 suratu al-mutaffifin aya ta 15 fa hajabahum an ru'yatihi sai Allah ya kange su ya tsare su gaban ganin sa wala yahjabu anha al Allah ba zai kange kansa gaban mu'mine su ganshi ba kuma ya cikin surar ne yake wafi a ce a suratul kiyama ita ila rabbiha nazir an fahimta wannan yana tabbatar mana da cewa abu ne mai yiwa ga Allah an gane ko abu ne mai yiwuwa a ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka ganin nasa ya zai kasance shi ne sai an je lahira kuma za a gani Allah subhanahu wa ta'ala za a gani amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ga ubangiji kamar inda ake ganin wata daren cika, daren sha hudu wani ba karewa wani fa'in kala kailun in ne faɗa yace fa ma ma'ana kauli ta'ala ina ma'anar faɗar Allah ne ce la tudrikul absar a aya ta 103 sura ta 6 kila lahu sai a ce ga amsa yuhtamalu an yakuna la tudriku fi dunya za a dauka ba za a iya ganin sa ba nan duniya wa tudriku fi al-akhirah amma zahira gan shi da yana ruwayat Allah ta'ala afdalul lazzat saboda ganin Allah shine jin dadi mafi dadi wa afdalul lazzati takunu fi afdalid darain mafi jin dadin abu kuwa ina kasance ne a gida mafi daraja daga gidajen guda biyu kenan tun da ganin Allah shi yafi komai dadi inda ya bari aka gaishe a nan duniya aka ji aljanna gaba na sake ganin sa za a ji dadin aljanna ba za a ji dadin ta saboda haka ashe da ya hana a shi a nan duniya dan idan an je aljanna aka shi ne a gani a ga kimar abin da ganin nasa akan gidan aljanna ويعتمد أن يكون الله تعالى أراد بقوله لا تدرك الأبصار من الآية المئة والثلاثة من السورة الثالثة يعني تأيو ألا إنا نفن ليس يقني بيد كسا إنا نفن لا تدركوا أبصار الكافرين المكذبين إنا نفن إذا من كافرين ما سكر يتابع ذات يقني سبا وذلك أن كتاب الله يصدق بعضه بعضا سبب القرآن يساشن سينا قبل تساشي فلما قال في آية الديتي inna wujuha tanzuru ilayhi yawm al-qiyamah wata aya yace fuskoki za su ganshi ranar tashin al-qiyama wa qala fi ayatin ukhra a wata aya kuma yace innal absar la tudriku ganni baya idanu ba sa da riskar ganin sa alimna annahu inma arada absar al-kafirina la tudriku da wannan zamu gane ina nufin idan kafirai ba zai iya ganin Allah to bil munasaba kaga anan nan ya ce wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha eh, nadira ila rabbiha nadira nan kuma ya ce la tudriku al-absar kenan akwai karo tsakanin ayoyin sai na yin ƙura'ani zalla za su haɗu na yin aiki ko? sai <laughs> eh, la su da yi kula abusari kuma ya ce wujuhu yau mai izin nazira ila ha nazira to da aka dole sai fi tawili to shi kuma shi shine sai koma wannan tsarin da duk wanda ya tsaye kalle su sai ga ta shashin ne wannan ba wai ne suka da shashin suka yi kuma ya warware imani da haka kamar inda babu karo tsakanin ƙur'ani a junansa aya da aya haka nan babu karo tsakanin ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi babu karo abinda suke bukata inda suke zuwa a zaunar da su a musu bayanin ƙur'anin da suke ganin inda za su fitar da kara to shi ma su je wajen masana su musu bayanin inda hadisin da suka gari yayi karo wannan yayi karo da wannan a musu bayanin shi ma za su gaba kara an wuce gurin amma duk abin da suke gani a cikin hadisai na karo ga akwai irin sa cikin alkur'ani wallahu ta'ala a'lam to naga ga za mu kwana ne insha Allah in Allah kai mu gobe sai mu tashi matsala wal jawabu ana an gane